العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kawo mu yau ashirin da ɗaya ga watan Jumadil Akhira hijira Annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in kuma yau ashirin da bakwai ga watan ga watan biyu miladiya dubu biyu da goma sha tara a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karanta waɗannan littafai guda biyar farawa da littafin rijalin wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wa sallam darasinmu yana gudana ne a cikin sirar sahabi na saba'in da hudu a cikin littafin wato sagiduna hakimu bin hizamin radiyallahu ta'ala anhu za mu tashi hubbuhu lin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lil jahiliyya hubbuhu lin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam fil jahiliyya yadda sagiduna hakimu bin hizamin radiyallahu anhu ya kasance yana son annabi sallallahu alaihi wasallam a jahiliya tun kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam dama mun san annabi sallallahu alaihi wasallam masoyi ne ga mutanensa kafin a aiko shi su suka sa masa sadiqul amin mai gaskiya kuma mai rukun amana shine har mai hikima yake cewa huwal ummi lam yaqra kitaban fa allama qari'ina wa katibina قوا عجبا لقوم كذبوه ولم يكن بينهم يدعى امينا اجا كان masu sunan shi da amin ba to yanzu kuma ya za a yi su zama sun ƙarya tashi suna gaba da shi sosai na hakim ibn hizab yana son annabi sallallahu alaihi wasallam an iraki ibn malik anna hakim ibn hizab radiyallahu anhu qala sayyiduna hakim ibn hizab radiyallahu ta'ala anhu yace كان محمد صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلي في الجاهلية من زن الله صلى الله عليه وسلم يا قسن شيشيني وند نفسه أتكم متاني أجاهلية إن جاء حكيم بن حزام شهادة المرء لنفسه شهادة المرء بنفسه متين يزمي شيدا دكنسا فلما نبدأ وهاجر a lokacin da aka aiko musu a matsayin annabi nuki'a aka masa wahayi wa hajara har ya kai lokacin da ya hijira ya bar garin makka shahida hakimun al-mawsima kafira shikenan hakim zamin sai ya halarci aikin hajji a lokacin bai musulunta ba a lokacin bai musulunta ba yana kafin kun san ana ji ana aikin hajji a jahiliyya wannan kowa ya san wannan kafin zuwa musulunci ana aikin hajji yana ɗaya daga cikin abin da musulunci ya zo ya tarar da larabawa suna yi suna aikin hajji amma aikin hajjin su wanda ya kasance mara kyau fa da hullatan libiyazar sai ya samu wata hulla hulla al-izar wato da da da mayafi shine hulla cikakkun kayan larabawa wanda suke sawa da na yafe da kuma na daurawa wato jabto da mayafi sun ne ake ce musu hulla kun san wannan cinci waye wannan hulla da wannan kayan libiyada na wani sarki ne daga cikin sarkin mutanen yaman kila wasu kusa suna sun karanta a tarihi da ake cewa saifu ibn ziyada hatta abin nan akwai daular saifawa da aka yi a Borno suna danganta kansu zuwa ga wannan ne saifu ibn suna cewa daular sai bawai wanda suka karanta tarihin Najeriya a cikin kusun sani akwai daular sai bawa duk da suna ganin legend ne labari ne to shi ne wannan ɗaya daga cikin sarakunan yaman ne dai tuba'u cewa za a sai da wannan kayan fashtaraha bi hamsin dinara sai ya ce wannan kayan da dinare hamsin. dinare hamsin. ka ga nisabin zakka su biyu da kuma rabi nisabin zakka dinari ashirin to ashirin ashirin su biyu ka ga arba'in sannan kuma ga goma ita za ta ba da hamsin <laughs> so da ka ya siya liyuhdiha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama domin ya ma'anin su sama kintarta a kuma musulunta ba a lokacin fa qadima biha alaihi almadinata sai ya zo ma da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kayan ya ka masa a garin madina fa aradahu ala qabdiha hadiyatan fa da ya tashi zai ba manzon sama sai ya nufin ya ba manzon sama a matsayin kyauta ba ba amma manzon sama sai ya ce shi ba zai amsa kyauta ba shi shi shi hakim bin hizab radiyallahu anhu ya ce wannan kayan domin ya ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam kyauta shi kuma manzo sama sai ya ansa wannan yana nuna cewa bai halarta mutum ya amshi kyautar kafiri ba a'a manzon sama ya amshi wasu kyaututtuka da wajen daga waɗanda suka ba musulmai ba kaman muqawqis na masa. manzon ya masa ya muqawqis ya masa kyautar ya ansa ya masa kyautar baiwa ya masa kyautar baghla wato alfajara sannan ya masa kyautar jaki da kuma doki kuma manzon da sama ya ansa har da riga ma ya ce shi ba zai musulunta ba amma yana neman zaman lafiya da musulmai shi yasa manzon sama yayi wasiya game da Masar kafin ya yi wasiya da Masar cewa za ku buɗe garin Masar mutane ne masu son zaman lafiya قال عبيد الله حسبته قال من رواية عبيد الله يكي تشوى إنا تمان إنا لا نقبل من المشركين شيئا ولكن إن شئت بالثمن شيء ما كرم وانا أبدا مشركي أما أن كاسوت ذا siya. وانا manzon sama ya faɗa ne kafin haka ya halasta ya halasta kafiri ya ma ya mutum kyauta ya ansa qala fa a'taytuhu hina aba 'ala al daga nan sai na ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake ansa ne yadda in siyar masa da yake ansa a matsayin kyauta to sai ne yadda na siyar masa زاد الطبراني في روايته الإمام الطبراني يقار عليك شوى ولبسها كما قال سما يسا ونن هلا فرأيتها عليه على المنبر نجا من قال سما يازو يا هو ونن يا هو منبري لو أن كاين أكاد الشيء falam ara an ahsana minhu yawma idin fiha ban taba ganin abin da yafi kyau ga annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da wannan wannan rana summa taha usamata idan manzon sama kuma sai ya ba sayyidina usama ibn zaid kyautar wannan kaya fara'aha hakimun ala usamata rannan sai hakimun tijamin radiyallahu anhu sai ya ga usama ibn zaid radiyallahu anhu ma ya ta wannan kaya faqala sai ya ce يا أسامة أتلبس حلة ذي يزان هي إيه، أسامة ينزو أن كاين نا ذي يزان تركين يمن كي ساوا كاكي مطين كساوا أن كاين قال نعم يسي قريب ناسا والله لا أنا خير منه والله نينا فيش ولا أبي خير من أبيه سنبقى بابانا أبو بابيش سلمي مسلميني بابانا ما مسلميني shi ko ziyajan kafiri ne baban shi ma kafiri so da kana khairun minhu wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa abi khairun min abi mun gane so da kan halin shahid na kissa shine soyayyar da hakim bin hizamin radiyallahu ta'ala anhu yayi ma yake ma nufi sama tun kafin musulunta gashi ya so ya ma sama kyauta tun kafin ya musulunta amma manzon sama bai karbi cutar ba ya ce masa sai ya siyar masa kuma sai ya siyar masa manzon sama ya siya sannan wanda yana nuna mana yadda manzon Allah sama yake kyauta da abin da yake so anan sama ya sa waɗannan kayan a matsayin yana son su amma kuma sai ya ba Usama ibn Zaidin su sannan wanda ya nuna kullalan Usama radiyallahu anhu yadda manzon Allah sama yake son sa انطلقت الى مكه sai na tafi daga nan sai na koma garin makka a ajabtuhum bi qawlihi sai na ba su mamaki da wannan magana da usama yi shi usama yi wannan magana alhali usama lokacin da ba babba ba ne usama yaro alqana'atu sabilul ghina wannan ka'ida ce alqana'atu sabilul ghina wadatar zuci ita ce hanyar samun wadata shi yasa suke cewa alqinatu kanzul la yafna suna cewa al abd hurr in qana wal hurr abd in tama al abd hurr in qana idan bawa ya kasance mai qana'a to sai zama da wal abd wal hurr abd in tama shi kuma da sai ta juye idan ya kasance mai kwaɗayi to shi kenan sai zama bawa haka ka'idar take so da alqaratu kanzul la yafna hmm. shin can canza suna cewa wa khayrul ginal qana'a wa sharrul faqr ad-dara'a ginal qana'a wadatar da tafi ita ce wadatar zuci wa sharrul faqr ad sannan mafi sharrin talauci shine rauni ya zo mutum ya gaza nema to mafi sharrin talauci kenan to alqanatu sabilul gina wadatar zuci ita ce hanyar da take ci mutum ya samu wadata ta zahir. idan mutum yana da wadatar zuci to sai Allah madaukaki saki sai ya taimake shi sai ya samu wadatar ne sai ya samu kuma wadata ta zahir ضرب حكيم بن حزام رضي الله عنه المثل في التعفف والقناعة حكيم سيدنا حكيم بن هزام رضي الله عنه يا بدا مثالي يا زما أظن بدا مثالي لشي أوجن أظن جيشا في التعفف كاميوا كاميوا رشن كحيي والقناعة دكما ودات الزوج إيه. أبو العلاء المعرضي شيخ المعرة أي شيء ما على في سبيل المجد ما أنا فاعل عفاف وإقدام وحزم ونائل أئني أئني وقد مارست كل خفية يصدق واش أو يكذب سائل فغنيه فغياتي ألا في سبيل المجد ما أنا فائل سيني نجع من دجي كين زواج أو كشا وشينك يا عيك تعوى غاسبوا فينا عفاف وإقزام وحزم ونائب سي عفاف إنا لحامل tun a jahiliya sannan an tara ya ce wa aran da gani malau a sha wa hawai hawaye sudduni an alha wa haya wata kyarro ne a gani ko fa'aran magani malau a sha wa tu ha sai in aka dawo yaƙi ga ganima ina ganin an tara ta da na ga dama sai in mamaye ta in ce duk ta wace amma waye sudduni an halhaya wa kyarro ne amma kunya da karamci sai su zama sun hana ni mun gane والرضا بقسمة الله تعالى sannan kuma ya yadda da rabon da Allah madaukakin sarki ya masa rabon da Allah madaukakin sarki ya bashi ya zauna ya rabu ya yadda da shi ya yadda da rabon da Allah madaukakin sarki ya masa ana radin bi kulli ma qasama Allah wa muzjin ilayhi hamdan jazila kaga ko lasu akhsha min al-la'imi adahu وعاقبه ذلك بسطة في الرزق شيء ما أظن جيبيو متبايا وانن كان يوديه بسطة في الرزق في ألا مدوك يلو وتامس عوالاتا أزك ووفرة في المال سنكم ألا مدوك نسكي باشدو في أمي يوا ساكمكم وانن كان يوديه عن الزهري عن سعد عن سعيد وعروة سيدنا الزهري واتو الإمام الزهري محمد ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه شي كما رواية سعيد سعيد نن سعيد بن المسيب وأغوة أنكم دا أغوة بن الزبير kun ga az-zuhri rahmatullahi alaihi da shi yana karba ne daga manyan manyan tabi'ai kuma asma tabaka ce ta waɗanda suke karɓa daga manyan manyan tabi'ai shi tabi'i ne amma akwai sahabbai manya waɗanda bai gan su ba to sai ya zama ilimin sa da yawa ya karba ne daga manya-manyan tabi'ai irin su sa'id musayyib irin su ugwat ibn Zubayr rahmatullahi alaihim anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a'ata hakiman yawm hunain fastaqalla wannan hadisi ne muslim sa'id da ugwa ai ba su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma hadisi ne sahihi an fitar da shi mutasili a wasu wurare amma dai a nan yadda mala ya kawo shi ya kashi shi ne a matsayin mursin anna rasulullah sallama ata hakiman yawma hunainin manzo Allah sallama ranar da manzo sama ya bada kyauta mai yawa lokacin da aka je hunain aka dawo to sai manzo Allah sallama ya bada dukiyar hunain ba dukiyar ganima bace dukiya ce ta fayu domin yakin da aka yi ba wani yaki ba ne can kafirai daga baya guduwa suka suka tsorata ita kuma dukiyar wa Allah ya ba manzo Allah ta sama dama yadda ya ga dama da ita to manzo Allah ta sama sai ya ba sayyidina Hakim bin Hizamin yawm Hunain ranar da aka yakin Hunain lokacin da aka yakin Hunain a shekara ta takwas astaqallahu sai sai Hakim ya nuna kamar dukiyar ta abinda aka bashi ya masa kaɗan. فزاده سمن ثم يقارع مسا فقال يا رسول الله أي عطيتك خير في هزام يتشي في حكيم من هزام يتشي يا ما يكن ألا وي وتك تفعل بيد قال الأولى أنصر في شيء تفرقوا تفرقوا idan manzo sama ya baka kyautar farko to in ka ce ya kara maka to وقالت يتي يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة من ظل يتي يا حكيم قسمي ونجوتي بكي جننتا خضرة ta kasance شي كوريا حلوة كما ميزاك ci. nan an ce khadra a matsayin me ana kamanta ta da dan ici kamar misalin ka kamanta da apple ko kuma wani abu kama da haka wanda dai ake ci mai zaki sannan kuma sai aka siffanta shi da mai hulwatun sannan ga zaki to haka dukiya take tana da daɗi ko ta halas ko ta haram ce duka ga baki dai daɗin gare ta man akhadahu bi sakhawati nafsi duk wanda yake dukiya bi sakhawati nafsi da yalwar rai da yalwar rai wato ba ya ɗauka cewa wannan dukiya ita ce farko ita ce ƙarshe ba sai da ita zai rayu in ba ta ba zai rayu ba shine sahawa ai daga na aka samo sa aka samo sahau ta wato kana nufin ko a baka ko ba baka ba za ka iya rayuwa kamar yadda mai kyauta yake wa husni aqlati sannan kuma mutum ya ci ta da kyau ci da kyau ba shi mai kai almubazzaranci ci da kyau shine ka ci halal burika lahu fihi sai Allah ya sa masa albarka a cikin dan abin da aka bashi dan kaɗan ومن أخذه بالتشراف نفسي أما وان يتكدوك يدى مالك ليكي أباش هنا ليك أباش هنا التشراف النفس لكن هنا تجا كنسا أباش وسوء عقلتي نكوم ممونا شي لم يبارك له فيه بزاء مثلا البركة أتشنو النندوك يربع وكانت الذي يأكل ولا يشبع سيد نمط أمام تمنى كيشي أما بايا كوشي حقا دوك يا كيشي ai ta bashi ta tarawa ai ta bashi ta tarawa ai ta bashi ta tarawa ai ta bashi ta tarawa ya fi kowa kuɗi amma ko baya hutawa haka dukiya take shi sa ah, hadisi hasan annabi sallallahu alaihi wasallam yace yace yace yace isnani la yashba'a ko man humani la yashba'ani masu hadaba guda biyu ba sa ba su koshi ɗalibu duniya wa ɗalibu ilimi Ne neman duniya kuɗi kenan dukiya da ko neman ilimi ba su koshi shi wancan fi ma'aridil madhi talibul ilmi yabo aka masa nahma ɗinsa masa mai kyau ce nahmatun mamduha shi kuma wancan ɗalibin duniya shi kuma mai nahmatun mazmuma haɗamarsa a bar zargi ce قال ومنك يا رسول الله ce ko da daga gare ka duke ta zo ya ba aikin Allah qala wannan liman sama ce ko da daga gare ni ta zo dukiya qala fa wallazi ba'athaka bil haqqi ce na rantsi da wanda ya aiko ka da gaskiya la arja'u ahadan ba'daka shay'a wallahi ba zan sake neman wani abu a wajen wani ba bayan ka ya ma'aikin Allah hajji rantsuwa qala qala falam yaqbal diwanan wala ata'an hatta mata mai riwaya yace hakim bin hizamin bai sake karɓan wani abu daga diwani diwani shine dukiyar da ake tarawa a ba sojojin musulunci sai na Umar huwa awwalu man dawwana dawawi diwani a sa sunaye wane wane wane wane sannan ga rasbinsa ga sa ko ga allowances din da za a rika baci shine diwani wala ata'an sannan ko wata kyauta wani ya masa ba zai ansa ba hatta ma ta hayyin mutu فكان عمر يقول في سيدنا عمر يكي cewa اللهم إني أشهدك على حكيم يا الله إنا شيدا مكة أجمد حكيم بن حزام أني عدؤوه لحقه وهو يأبى كل إنا كرا في تقاك أما بيزوى فمات حين مات وإنه لبحق قريش مالا أما كما لوقت بيرسو yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fi ƙwarai shawa dukiya duk da wannan sana'ar da yake da ita mun gane wannan riwayar akwai riwaya ta zuwa cin sahih bukhari amma wannan riwayar da ya kawo ya kawo ta ne ta al-imam abdurrazzaq as-sanani a cin al da kuma al-imam tabarani a cin al-awsat amma riwayar sahih tana na cin sahih bukhari da wasu littafan hadisi to kun ga kana'a ke Allah ka ba mu ita a shi mu wallahu a'lam